tsakanin dan adam in Masauraro Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Tsakanin dan adam da kudi tattalin arzikin najeriya na ci gaba da fuskantar sabbin kalubale sakamakon matakin gwamnati na janye tallafin man fetur lamarin da ya janyo cece kuce a fadin kasar tare da jefa al'umma cikin wani yanayi ɗaya daga cikin ɓangarori da wannan lamari ya fi shafa dai shine harkokin sufuri na najeriya yau abin da shirin zai mai da hankali a kai kenan madalla tun bayan janye tallafin man fetur 'yan najeriya da dama suka shiga cikin wani yanayi musamman masu ababen hawa da farashin mai ya yi musu katutu a wasu sassan kasar masu motoci sun yanke shawarar sayar da ababen hawansu wajen mai gurbinsu da babura ko keke wakilinmu da ke baucin najeriya ibrahim malam goje ya duba mana yadda lamarin yake a can ga kuma rahoton da ya haɗa mana a yayin da na ziyarci wasu garejojin gyaran mota a cikin garin bauchi na ga motocin da aka leƙa musu alamar sayarwa waɗanda a 'yan makonnin baya masu su ke amfani da su bayanan da na samu na nuni da cewa saboda rashin samun aiki ta kai ga yanzu wasu bakaniken motocin ba sa iya ciyar da iyalansu yadda ya kamata injiniya abdullahi buba wani babban bakaniki a nan bauchi na daga cikin masu irin wannan kuka har ga allah abin ya sha mutane yadda ba ka tsammani farko ma shi mai kawo maka ma bai samu balle ya kawo maka kuma ta yadda kake da basira kenan ka gani ba mafita abin ya shafa duk yanda ka samani ga kare abinci ana cewa waɗanda suke kawo muku gyaran mota ma suna sai da motocin nasu kwarai kuwa sun koma mashin mai mashin kuma ya koma keke abin hawan hawa ne yanda ka samani to ya shafi rayuwar ku tunda ko a jikin wannan sana'a kuka dogara ai rayuwar kam sai dai mu ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un abin ya canja yanda ka samani yanzu sabon rayuwa ne muka shiga ciki mafi yawan manyan titunan cikin garin Bauchi a yanzu babu motoci kamar da hasali ma babura da kekuna na neman fin motoci yawa a kan titunan sakamakon yadda jama'a suka nema wa kansu sauƙi malam abdulbasid adamu wani mai motar hawa ya ce tuni ya sayar da ita ya koma babur sauran kuɗin kuma ya sayi abinci wa iyalansa. Dole ce ta saka ma ni dai na haƙura ma da motar. kake nufi da me haƙura? Na haƙura saboda hidimar rayuwar ta yi yawa. Za ka ji da sayan mai ne yanzu ko kuma da abin da za ka rinka hidima a gidanka. mai ya riga ya yi tsada so za ka dan nemi abin da za ka iya amfani da shi ne na yau da kullum saboda ka rinka ɗan rage wanda ka samu ka ci gaba da kula da iyalanka shi yasa na nemi babur ɗina saboda rinka amfani da shi ko ba komai ya rage mu kuɗaɗen da nake kashewa. Shi kuwa Bashir Audu Bako wani mai motar da yanzu ya koma taka sayyada ya ce baya da wani zaɓi face yin hakan. To dole muka sai da ababen hawa muka zama cewa bamu da wani madogaro sai haka wani ma biya uku aka maka ta dawo tafiyan kafa. wasu kuma wanda suka rage tsayi ne su ƙara faɗi sun sai da mota ne suka sai babur. Haka zancen yake a wajen masu gidajen mai kamar da Hauwa Adamu wata mai sayar da mai a ɗaya daga cikin gidajen mai a nan Bauchi. ke tabbatar da cewa cinikinsu ya yi matuƙar raguwa. Gaskiya a yanzu cinikin da ake yi a yanzu da da gaskiya ba ɗai ba ne. Nan za ka waje a cikin motoci da mashina da keke na peps abin hawa dai sun cika gidan mai da ana zuwa sai amma sai mutum ya wuni kwata-kwata ba wuce ka ga mashinan da za su zo ba su kai na dayewa ba sanda kuma motocin masu ka ga ɗaɗɗai ne suke zuwa. Tun bayan janye tallafin mai da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi, 'yan najeriya na ci gaba da zaman jiran ganin matakan rage raɗaɗin da ya yi alkawarin aiwatarwa don samar musu da sauƙin rayuwa ibrahim malam goje bauchi rfi hausa An gaida Ibrahim Malam Goje daga Baucin Najeriya. Wannan hali da aka shiga dai bai tsaya iya Bauchi ba. Bangaren sufuri a sassa daban-daban na Najeriya na jin jiki. A birnin Legas cibiyar kasuwancin ƙasar wanda ya yi ƙaurin suna wajen cinkoson ababen hawa yanzu haka za a iya cewa an samu raguwa sosai a manyan titunan birnin yayin da ake ganin jama'a na tattaki a gefen hanyoyi domin gudanar da harkokinsu na yau da kullum duk saboda tsadar man fetur abdullahi lawan muhammad wani dillalin motoci ne a birnin da lagos ya ce halin da ake ciki yanzu a najeriya sai dai addu'a a yanayin rayuwar da muke ciki yanzu sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rayuwar sai a hankali gashi muka samu sabon gwamnati ko da za mu samu wani alfarma babu shi da ya hau mulki ya cire mana subsidy ga sadarwa mai lita ɗaya yanzu ana saya a lagos kusan 600 arewacin najeriya akwai inda zaka sayan mai 650 kusan 700 ya kaga rayuwar nan mutane sai su zo ofis kowa yana ta kallon juna hadirin kaji ya yi jama'a aka gani za a zama sati ɗaya ba a sai da mota ba kowa yana ta kallon juna a wuni a tashi a tafi gida abun da dai sai dai du'a shi ma mahmud ibrahim duk dai mai saye da sayar da motoci a birnin na Legas. ya bayyana mana girman halin da janye tallafin man fetur ɗin ya jefa su ciki. wannan abun ba ni kaɗai ya shafa ba ya shafi kowa da mai kuɗi da talaka da babba da karami duk wanda dai ka sani yau yana najeriya dole yana jin wannan raɗaɗin irin rafin rayuwa da mutane suke ci ni dai a inda nake dai a lagos a tagace yanzu ina gaya maka tun da aka cire subsidy a najeriya za mu iya zuwa ofis mu zauna kusan sati ɗaya ba mu ma sai da mota ba mota ma kowane iri masu motocin ma koma mashin da yawa wadda za ka same su yanzu sun faffaka motoci kowa ya riga da ya san irin hold up da ke lagos amma yanzu lagos a ce kamar wani rana ne da wani rana za ka iya cewa ana hold up sosai a lagos a bari a ce ranar juma'a da ranar monday to yanzu idan ka hau kan hanyar lagos ranar juma'a da ranar monday yadda ka san ana holiday hanya shiru malam ba kowa ke da kuɗi ya cire kuɗi ya je siya mai ba ya sa mota mutane suna shan wahala sosai kamar jiya akwai wata yarinyar da eh, tana zuwa aiki kusa da ofis dinmu a nan shine sai nake tambaya ya bana ganin ta tana zuwa aiki ta ce wallahi ita ba za ta iya ba tana zuwa aiki a nan naira dubu arba'in ake biyan ta kuma duk lokacin da za ta zo aiki a nan sai ta kashe 1000 naira transport ta je ta dawo to ta yi lissafin ta ga wahala take sha ta ce gara ta yi hakuri kawai ta bari aikin kamar yadda mahmud ibrahim ya tabbatar mutane da dama sun ajiye aikinsu saboda tsadar motocin safa-safa na 'yan kasuwa. Ko da yake wasu jihohi sun rage wa ma'aikata ranakun zuwa aiki daga biyar zuwa uku ko hudu a sati. A farkon makon nan da dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wa 'yan kasar jawabi tare da bayyana wasu manufofin ragewa 'yan kasar raɗaɗin da suke fuskanta. Masana tattalin arziki irin su Alhaji Shu'aibu Idris mai kati na ganin dole ne sai an ɗauki matakan gaggawa. Jawabin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya yi jiya ya yi bayanan cewa akwai matakai da yake so ya ɗauka don ya tallafa ma talakawa. An ce za a sau motocin sufuri kamar guda dubu uku zuwa dubu biyar don a raba a ƙasar Najeriya su rinka ɗaukan talakawa akan kuma farashi mai sauƙi. an yi ikirarin cewa za a ba kananan masana'antu bashi kusan kudi naira miliyan dubu ɗari da ashirin da biyar a kuma kan farashi mai rangwame wayannan wasu matakai ne da shi shugaban ƙasan yake tunanin za su rage matsanancin halin da 'yan najeriya suka shiga to amma abin takaici mu a namu tunani a nan shine yaya za a ce sai bayan watanni biyu da aiwatar da cire tallafin man fetur sannan ma za a yi tunanin wai a kawo matakan da za su taimaka ma talaka in aka yi wasa kafin a gama aiwatar da matakan nan har talaka ya samu sauki wasu daga cikin mu mun koma lahira liman ya ta samu a gaba yana allahumma a gafirin warhamhum ba'adahu kenan to ko menene mafita mafita gare mu dole sai mun canza tunanin mu mun canza yadda muke tafiyar da harkokin rayuwar mu. ina tunanin nan ba da jimawa ba a gwamnatin tarayya kamar yadda shi shugaban kasa ya alkawari zai canza ko kuma zai ƙara albashin ma'aikata idan da makara mafi karancin albashi dubu talatin ne muna tunanin kila a kai shi kamar dubu ɗari a yanzu haka maganan da ake a ofisoshin gwamnati da kuma wasu masana'antu kamfanoni suna ba ma'aikatansu dama a wato su zo aiki so biyu ko so uku a sati wannan ana ganin wata hanya ne da za ta iya samun ba dan adam ko kuma dan najeriya rangwame ko sauki amma abin takaici a nan shine idan mu ma'aikata leburori da muke da wuraren zuwa ana biyan mu albashi eh, bayan wata ya kare. an ba mu dama mu zo so biyu ko so uku a sati shi talaka wanda bai da ofis wanda dole sai ya fita kullun safe ya nemo abin da zai ci to shi ina ne zai samu sauki kaga watakila sai dai mai ta addu'a ya samu sauƙi wurin allah maɗaukakin sarki don shi shine arrahmanir rahim alhaji shuabu idris kenan masanin tattalin arziki a tarayyar najeriya masu sauraro duka-duka a nan shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya kawo ƙarshe sai mako na gaba idan allah ya so a madadin daukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa na arafai musamman wakilinmu na bauchi ibrahim malam goje da injiniyoyinmu mustapha adebisi da ibrahim tukur kefi ni ahmad abba da na jagoranci gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai